This is Dawa Nigeria. Dawa Nigeria. Reviving the human bite by bite. Dawa Nigeria. An karɓo daga Ibn Abbas Allah shi yarda da shi ya ce, A lokacin da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya zo Madina, ya tarar da Yahudawa suna azumi ranar Ashura, da aka tambayo daga gare su. dalilin da yasa suke wannan azumin sai suka ce wannan rana ce da Allah ya bai wa annabi Musa da mutanensa bani Isra'ila nasara a kan Fir'auna. Shi ya sa muke azumi a wannan ranan domin mu girmama shi, da jin haka sai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ai, mun fi kusanci da Musa fiye da ku. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni da azumi a wannan ranan hadisi na biyu da za mu karanta an karɓo daga aisha radiyallahu anha allah shaida da ita ta ce ƙuraishawa sun kasance suna azumi ranan ashura a zamanin jahiliya kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma ya kasance yana azumi a wannan ranan. da ya yi hijira zuwa madina ya yi wannan azumin kuma ya yi umarni da a yi amma da aka tilasta yin azumin ramadana sai ya ce duk wanda yake so ya ci gaba da yin wannan azumin sai ya ci gaba duk wanda ya so bari to sai ya bari